Kalangu, studio Kalangu. Niger. Fondation Niger, Sacha Studio Kalangu karpe biyar da ga kanin labarin. A garin Hayeru jihar Tilaberi tun ranar 21 ga watan Nuwamba aka soma rarraba katuttukan zaɓe ana ci gaba da aikin ba cikin wata wahala ba. Wace dangantaka ke tsakanin Bil'adam da yanayi mau'idin sallar kimiyya kenan da aka sallace ranakun 27 zuwa 29 ga watan Nuwamba a cikin jihar Agadez. Za mu samu masaniya na wata 'yar takarar kujerar majalisa a ƙasar Nijar. Rashida Muhammadu ta bayyana dalilan shiga wannan takarar cikon bayani a shafin rahoton na musamman. Masu sauraro barkamu da yau talata ɗaya ga watan Desamba 2020 gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin. Zumunci a duniya da kuma nau'in da ya kasu ma'udin bana kenan na ranar duniya ga kokowa da cutar kan kanjamau sida ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar niger dr idi ilyasu mai nasara a cikin jawabin nasa jiya da majallar rana-rana ta sahel ta rawaita yau da sahi ya gabatar da halin da ake ciki game da cutar a ƙasar niger a cewarsa ana ta samun sassaucin adadin mace-macen daga mutum dubu da 76 da aka samu a shekara ta 2019 an komo mutum 973 wanda suka mace a shekara 2020 ministan kiwon lafiya ya kara da cewar bukatar baiwa mutane fiye da 21,000 maganin ya inganta a shekara ta 2020 A ranar Juma'a 21 ga watan Nuwamba aka soma rarraba katunan zaɓe ana kuma ci gaba da aikin ba wata matsala a cikin garin Ayeru cikin nutsuwa hankali kwance masu zaɓe ke amsar su a wuraren da aka gudanar da rarrabawar kamar yadda suka faɗawa wakilinmu Abdullahi Amadu da ya game da su a wuraren. Wallahi na same su yanzu, na samu nawa tun jiya, yau na mai gidana da na ɗana ne na zo ɗauka. Na zo na same su, na zo dai ne, na saurara aka kira sunansu na je na karɓa, gashi zan koma gida. Da takardun da aka bamu tun lokacin ƙididdiga, na ba su suka bani wannan katin, gashi kuma zan koma gida. Ni ban samu ko ɗaya ba, ina ta jira da abin ya kai gare ni. Kwanaki uku kenan ina zuwa nan, wallahi ban samu ko ɗaya ba. Duk dai a kan batun guda a cewar wakilin Cabda Kanto na Ayeru a fuskar kwamitin gari na Seni raraba katunan zaben na gudana yadda ya kamata duk da ɗan da aka samu na kwana biyu kamun a fara Ga bayanin da Sumaila Usaini Yama Abdullahi Amadu. Tun ranar ne shuma'a ne muka fara rabo. Yau kwanaki biyar kenan da muke nan muna rarraba katocin zaɓe. Littin da aka samu kwana biyu muna son mu sa tsari ne mu san da wa da wa ya zo mu yi rabon katocin a cikin adalci. Don haka ne aka samu littin ba wai wani laifi ne ba. Jama'a suna zowa karɓar katocin kowa ya samu labarin ana rarraba katoci. Kai ayyaro gabaki ɗaya kowa ya ji labari. Zama ayyukunan ma labaru. A wani fannin kuma gungun rediyoyi da talabijin masu zaman kansu na ƙasar Nijar rrtn a ranar lahadi da ta shuɗe ya shirya wani zaman tattaunawa bisa ga samun gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali manufar ita ce a wayar da kan kafofin labaru masu zaman kansu bisa aikin da ya rataya ga kansu da kuma irin aunin wallafawar da za su yi a lokacin zaɓe ga wannan yanayi na yanzu lamin suleiman na rrtn ya yi ma rafika a tayar cikon bayani L'objectif Kafar shine nuna wa al'ummar ƙasa da na waje cewa 'yan jarida masu zaman kansu da kullum ba sa aiki da kyau. Za mu shirya wata muhawara don wayar da kawunansu da farko 'yan jarida menene nauyin da yake wuyansu a cikin shirye-shiryen zabuka inda muke son saka yin zaɓe a cikin kwanciyar hankali a sahun gaba. Muna tsammanin 'yan jarida sun gane nauyin da yake wuyansu don kaucewa kawo wani tashin hankali a cikin ƙasar nan. Su gane akwai wasu abubuwa da ya kamata su rika kaucewa a wajen tsara labaruka musamman abubuwan da ke faruwa a cikin manyan birane saboda ba mai tanadin wani tsari ba da ke baiwa waɗanda suke karkara damar duban wannan muhawara. a qui sont les Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar, yanzu kuma bari mu leƙa yankin Abzin. A shekarar bana sallar kimiyya a birnin Agadas aka gudanar da ita ranakun 27 zuwa 29 ga watan Nuwamba 2020 bisa ma'udin wace dangantaka ke akwai tsakanin bil'adama da yanayi girka hulɗa tsakanin ɗalibai na koloji, lise da jama'a da masu bincike domin canza masaniya da ke akwai shine manufar gurin da aka sa ga wannan sallar wakilinmu musa mamman ya firanta da profesa ag ariya musa daya daga waɗanda suka yi bayani a wannan sallar ga fasarar bayanin nasa. Sallar kimiyya ta shekarar 2020 ana gudanar da ita ne a Agades. Gurin da wannan sallar ke son cimma shine samar da alaka tsakanin 'yan makaranta na kwaleji na lise da kuma jama'a da masu binciken masana kimiyya namu. A samar da wani tsari domin su yada iliminsu su bayyana sakamakon bincikensu domin sauƙaƙa damar samunsu kuma mafi yawan jama'a su amfana da su domin ƙaruwar ƙasarmu. kenan a takaice gurin sallar kimiyya shine saka jama'a mai yawa a cikin duk abin da ya shafi dukkan fannin kimiyya taken da aka tsaya bana shine wace alaka ke akwai tsakanin dan adam da muhalli da yake muhalli wurin rayuwar dan adam ne yana da muhimmanci a jawo hankalin mutane akan alakar da ke tsakanin su da muhalli domin su kula da rayuwarsu daga yankin abzin bari mu komo mu leƙa yankin kurfai Makarantar Filinge da aka bata sunan makarantar mai yaƙi na Malaya da Bakwai. ranar lahadi da ta shuɗe aka yi sabgar daraktan harabar ministan ilimantarwar sagandari isa na mata shine ya jagoranci bikin a hukumance amadu mai lalle wakilin iyalan wato mai yaƙi da bakwai na mai laya ya isar da godiya ga harabar ministan ganin sunan kakansu da aka baiwa wannan makarantar ga kalamun da yama wakilinmu abdullahi bakasa Ah, Bikin namu yana da buri, muna so mu dawo da wani farin ciki wanda so da dama aka saka shi cikin mugun matsayi. Burin namu na biyu kuma shine karfafa dangantakar iyali ta hanyar kawo zancen wani mutum, zancen wani tarihi, tarihin kurfai wanda muke kawo namu kokari wajen gina shi. Muna tsammanin kamar duk wani tarihi na kurfai bai bayyana dukkan sirinsa ba. Muna kuma tsammanin rayuwa da ayyukan na mai laya na daga ciki. Wakilin ministan ilimi abinda nake so na faɗa shine iyalan da bakwai da nake wakilta suna nuna godiyarsu a gare ku saboda amincewa da kuka yi aka saka sunan kakanmu ga makarantar S ta Filange. Daga Kurfai bari mu leƙa yankin da magarawa. A jiya talatin ga watan Nuwamba ne kafofin labarun Nijar suka sallace ranar ƙasa ga 'yancin kafofin labaru. a zandara 'yan jarida game da tallafin zauren gidan 'yan jarida sun gudanar da wata sabgar baiwa almajiran makarantun allo na garin tufafi da sabulu a maraicen kuma aka yi kwallon kafa tsakanin 'yan jarida da mambobin kulob-kulob da na fada-fada ibrahim cilo wakilin gidan 'yan jarida dauke da cikon bayani Sandar wannan ne karo na biyu da muka shirya irin wannan haduwa. Mun yanke shawarar mu haɗu don mu shirya wannan ranar ne. A shekarar bara mun yi a karon farko ya samu karbuwa. A wannan shekara ma jama'a sun ba da eh, tallafi sosai eh, na tufafi waɗanda za mu kai ma almajirai 'yan makaranta na allo na jihar zandar. Mun zaɓi zauren da malami yake da eh, da yawan almajirai kamar da bakwai da unguwar garin malam. Ayyukan da muka shirya a akwai wasan kwallon kafa tsakanin 'yan jarida na Zandar da mambobin kulab da fadodi. Ya daɗe ba mu samu haɗuwa ba, don haka wannan ya ba mu damar haɗuwa guri. Bari kuma mu leƙa ƙasa makwabciya. A ƙasar Burkina Faso bayan wallafawar sakamakon wucin gadi na zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisa A ranar 28 ga watan Nuwamba 2020, 'yan takarar da ba su samu cin nasara ba da dama suka isar da barka ga shugaban da aka sake zaɓe Rock Mark Christian Kabore. Inshaural da ba kasai ba ake samunta a nafiyar Afirka ko da rayuka daban-daban sun bambanta Paul Mikiro ba ɗan jarida daraktan gidan rediyon Waga FM da kuma telebijin LCA a Wagadugu ya ƙara ma Muktar amado bayani ta wayar talho. 'Yan Burkina Faso da dama sun ce ba su gane komi ba a game da ɗabi'ar waɗannan 'yan takara da suka sha kaye da nan take bayan bayyana sakamakon zaɓe na wucin gadi suka fitar da wata sanarwa bai ɗaya suka ce za su kalubalanci sakamakon wannan zaɓe a kotu kuma suka kwarara a cibiyar jam'iyyar MPP domin su yi wa ɗan takara Racci Marka Christian Kabore Barka da aka bayyana wanda ya lashe zaɓen a matsayin wucin gadi. Wannan abu ne da wani bangaren al'umma ya yaba da shi kuma suka kiyasta cewa waɗannan 'yan takara na da niyyar sassauta yanayin rayuwar al'umma wasu 'yan takara kamar edi kwambego da ya zo na biyu har yanzu bai yi wa dan takara kabore barka ba a bayyane akwai kuma kadire desire wa drago wanda ya zo na hudu har yanzu ba a gan shi ya yi wa kabore barka ba sun kuma bayyana cewa ka'ida ta shata cewa su shirya sakamako na dindindim kafin su yi wa dan takara kabore barka A ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa yarta a cikin anguwan nasu da yake yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Zaben 'yan majalisa a ƙasar Nijar ranar 27 ga watan Desamba aka tana da gudanar da shi. 'Yan takara daban-daban ƙarƙashin tutar jam'iyyunsu sun ajiye takararsu bana mata da dama sun shiga neman zama 'yan majalisa. Salamatu Kadiri ta firanta da Rashida Muhammadu 'yar takarar kujerar majalisa gazibin firanta su. Mai shekaru 38 a duniya, Hajiya Rashida matar aure ce, tana da 'ya'ya biyar, ta mallaki diplomar lisansa a fannin sadarwa, tana shugabancin kamfaninta na kanta, tana kuma yin kasuwanci. Yau watanni biyu kenan da shigarta siyasa. Bari mu shi dalilan da suka sa ta shiga siyasa da kuma kalubalen da take fuskanta. Mata sun ba da kansu kwarai cikin harkar siyasa sun kawo kokarin su kwarai, amma yanzu da mu mun kawara ta 'yan sabon shiga mun shigo ta ne da anniya abubuwan da mun ka gani ba su yi ba da ya kamata mu kawo ƙarin bisa kansu shine mu ƙara ba siyasan mata inganci ta zamanu da kyau kuma mu yi ta ba tare da an yi unhwani da mu ba kuma a ƙarshe babu wata riba. mai gidanta kane daura habibu ya bayyana cewa zai kawo mata dukkan goyon bayansa domin ta gudanar da harkokinta kamar yadda ya dace Na yaba ta ganin cewa ni da kaina ɗan siyasa ne, kuma ba na fatan aniyata a siyasa matata ta kasa kama min. Don haka ne naga ya dace, na gayyace ta ta shiga a cikin sha'anin siyasa. a wannan tsari na furojen namu na al'umma sai ga shi a cikin yarda Allah tana ta wasu abubuwa waɗanda sun bani mamaki matuƙa a ƙoƙarin da take sosai duka da yake a da ba ta da ra'ayin siyasa ba abin da zan yi da ya huce na kama mata a cikin wannan aniya material uh, wani goyon bayan da hajiya rashida ke samu shine na ma'aifinta alhaji muhammadu na samu gida lokacin da ta sa takara din nan ta faɗa muna mun ka ce to abu ne mai kyau kana iya ka yi mu kuma daidai warware abin da muka iya duk muna kama mata ta huska kamfani zuwa can waje yan uwa inda ta ajiye kandida din saboda mun san mutane mu ce to a kama mata ta samu ta zama abin da ta yi niyya din in Allah ya yarda shigar wannan mata a harkokin siyasa na tabbatar da cewa matasa da mata na shawar siyasa a kasar Nijar Kada a shagala abuta studio Kalangu kuna iya sake sauraron shirye-shiryenmu ta layin Airtel ku buga uku biyu biyar kyauta. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da Arlit Malamin Mungu ke muku sallama a lafiya.